رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا لتافي دمك كرنتا وانا منتقى الأداب الشرعية وأن لتاف أداب الشرعية نبب مالمين شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الله يمت رحمه يوزا متاشي درسي نهدو fasalin da muka tsaya a kai a wancan darasi shine fasali na biyu inda ma yace faslun fil buhti wal ghibati wan namimati <clears throat> mun fara karatu a wannan fasali sai muka lokaci yayi mana za mu tashi a wannan fasali za mu dawo baya kaɗan domin ƙarin haske abin akan abin da muka karanta a baya malai ce fasalin filbuti fasali da zai yi bayani akan waɗannan halaye waɗanda malam ike cewa shari'a ta hana haramun ne na farko albuht albuhtu kamar yadda muka yi bayani shine ramyu al'insan bima huwa minhu bari an ce albuhtu shine a jefi mutum da abin da ba halinsa bane ba ɗabi'arsa ba ce ita ce albuhtu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin ayatu al-ahzab والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا kaga wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati waɗanda suke cutar da mummunai maza da mata bi ghairi maktasabu ba tare da sun aikata wani abin da suka cancanci a yi musu haka ba sai yace da tamalu buhtanan haƙiƙa sun ɗauki girman laifi na buhtan ma'ana ƙage da jifan mutum da abin da bai yi ba wa isman mubina da laifi mai girma albuhtan shine jifan mutum da abin da yake ya barranta daga wannan sai ya ce wal ghiba da kuma yi da mutum Algiba yana nufin yi da mutum Algiba ko a ce giba cin naman mutum ko yi da mutum manzan Allah sallallahu alaihi wa ya fassara giba a cikin hadisi yace ka akaka bima yakra ka ambaci dan uwanka da abin da yake kyamata yake kishi ake cewa giba imamun nawawi Allah ya masa rahama da yake magana akan giba sai ce ai lam ka sani annal ghibata min akbahil qaba'ih giba yana daga cikin mafi muni na halaye da ɗabi'u wa aksari hantisharan fin nasi kuma giba yana cikin ɗabi'un da suka fi yaɗuwa a cikin mutane hatta la yaslama minha illa alqalil min nas hatta la yaslama minha illa al min minan nas yace kaɗan ne cikin mutane suke kubuta daga giba sai yace wa dhikruka akhaka bima yakrah fassarar da aka yi wa giba na cewa shine ka ambaci dan uwanka da abin da yake kyamata yake ki yake cewa amun ka ambaci dan uwanka da abin da yake ki a cikin komai ake nufi a cikin kowane irin abu kana fi badanihi aw dini ko a jikinsa halittarsa ko a cikin addininsa aw dunyahu ko a duniyarsa a cikin jikinsa ka ce da shi ƙato ko siriri ko dogo ko gajere abinda ba zai so ba kaga cikin jikinsa kenan in ka gaya mutum haka ba dole iso ba kana bayanin irin halaye ko ɗabi'u ko yanayin ɗabi'a halittar mutum audi ne ko addininsa ma'ana wani abu na addini ka kai duba sallar ne. ya wani tsaya kamar kaza kaga cikin addininsa in ya ji ba zai so ba ya ce wa duniyahu ko a duniyarsa wani abin da ya shafi rayuwarsa ta duniya misali dan koli ne ka ce masa dan koli ba zai so ba wataƙila in ka faɗa masa wata magana da ya taɓa yin koli amma yanzu ya daina ba zai so a faɗa ba wataƙila ko kuma wani abin da ya na rayuwarsa ta duniya au nafsihi ko a kansa wani abin da baya so wani suna da yake da an taɓa kiransa yanzu baya so aw khuluqihi ko ɗabi'arsa ka ce wane halinsa kaza ne aw malihi ko dukiyarsa aw waladi ko yayansa aw walidi ko iyayensa aw zauji ko matarsa aw khadimihi ko yaron gidansa hadiminsa aw saubihi ko yadda isan ya tufafinsa aw mashi ko yadda yake tafiya aw harakatihi ko wani motsi da yake yi wa bashashatihi wa abusihi ko abusatihi ya kunshi hatta yadda yake dariya ko yadda yake haɗa fuska wa talakatihi da yadda yake mu'amala da mutane yace au da zalika kai kowane irin abin da zaka gaya wa mutum wanda baya so ya shiga wannan inji imamu nawawi yace mimma ya ta'allaku bihi daga abin da yake da alaka da mutum sawa'un zakartahu bi lafzika ko dai ka faɗa da baki ka ce wani kaza ne sai yace au kitabika ko ka rubuta au kitabika ko kai me ka rubuta imamun nawawi ai an san imamun nawawi yau shekararsa nawa da mutuwa amma yana faɗan abin da yake kamar da mu yake aukita bika ko ka faɗa da baka ko ka rubuta ma baka faɗa ba za ka rubuta a social media ai ka ce masu abu kaza kuma kowa yi zagi a kasuwa an san wa ake nufi saboda tun da dai kai ne an san wa kake nufi kaga wannan yana cikin me giba aura masta ko kai nuni ishara kenan au asharta ilaihi ma'ana ar shine kai nuni ta wata hanya ko kai ishara ilaihi bi ainika da idanka au yadika ko da hannunka au ra'sika ko da kanka wa nahwi zalik duk wannan ya shiga me giba yace wa dhabituhu abinda zaka kiyaye lafazin giba ma'ana abinda yake iya kayyade lafazin giba aka ce mecece giba yace anna kullama afhamta bihi ghayraka duk abinda zaka nuna na waninka a fahimci nukusa na musulmin tawayarsa fa huwa muharrama ya zama giba a bar haramtawa duk abin da za ka yi nuni wanda zai zama mai ka nuna tawaya na ɗan uwanka ya ce wa min zalikal muhaka yana daga cikin haka kwaikwayo ka kwaikwayi mutum irin yadda yake wani abu misali ya ce bi an yamshi muta'arrijan aw musa'an aw ala ghairi zalika ko kuma irin yanayin tafiyarsa yanayin yadda yake eh, dingishi misali ko kuma yadda yake sun da kai da makamancin haka yace wa da dalika min alhayati muridan hikayata hayati man yunaqqisuhu bidhalik kenan dai abin da ake nufi da giba dalilin da yasa na kawo wannan magana imamu Nawawi ta ƙara faɗaɗa abin shi yasa yace kaɗan ne cikin mutane suke kubuta daga giba ma'ana ɗabi'ar mutane shine duk abin da mutum ya gani zai ce ai wani abu kaza to an hana a shari'a ba a so mutum ya rika faɗa haka shine giba wan namima da annamimanci me annamima yace shine naklul hadisi min qaumin ila qaum ala jihati al wa shar ka ɗauki maganar wani ka kai wa wani da nufin haifar da husuma tsakanin mutane shi ake cewa namima shi ake cewa namima sai ya ce wani da munafurci munafurci shine ɗabi'u na munafukai an hana kamar yadda hadisi ya nuna ba ana nufin annifaq al-akbar ba domin nifaq akbar shine munafurci irin waɗanda ainihin Allah ta'ala ya ba mu labari a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suke cewa ah, Allah ya ba mu labari idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah yace wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu sai ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kaga wannan munafirci itikadi kenan sun ce mun yi imani Allah ce ƙarya kike kaga wannan kwata kwata dama ba musulmi bane amma akwai ayyuka irin na munafukai wanda shari'a ta sa musu suna da munafirci kamar yadda za mu gani an hana irin waɗannan ayyuka yin ƙarya cin amana karya alkawari duk suna daga cikin ɗabi'u da halaye na munafurci to an hana wannan an haramta mala yace wa ya harumu albuhtu kage da jifan mutum da abin da bai yi ba haramun ne wal ghaibatu da giba shine yi da mutum ambatan abin da mutum baya so wan namima da annamimanci yaɗa magana tsakanin mutane ainihin dan haifar da husuma ba fa yin ƙarya ba fa ko gaske ce ka faɗa in dai gaskiyar za ta haifar da husuma wane ya ce da kai kaza gaske ya faɗa amma ya ji wancan da aka faɗa aka faɗi wani abu game da shi ya ji bai ji ba da baka je ka faɗa ba wani abu zai faru ba a zo magana ta wuce an faɗa din shi kenan ya wuce sai an je gaban Allah to amma sai ka ɗauki magana ka ce ɗazu kowa ne ya ce kaza game da kai ka ce a ni zai gaya wa haka to kaga ka riga ya ta haifar da mai Hutuma an hana wannan haramun ne wa kalamu zil wajhaini an hana mutum ya rika zamowa mai fuska biyu shine ya ɗauki magana waɗannan ikaiwa waɗannan ya ɗauki magana ɗayan kuma kai wa ɗayan an hana wannan ya zama fuska biyu an anas ibn malik dalili akan haramcin waɗannan ɗabi'u da halaye guda hudu da malam ya ambata zai jero mana dalilai da ke haramta haka na farko hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda qala anas dan malik yake cewa قال رسول allah صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه da ايتي لما ni بي da ni اكاي ميراجي دني معنى اكا تفي دني bi sai na wuce na ga wasu mutane lahum asfar suna da faratu wato kumba kenan min nuhasin an musu farce na karfe yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum suna kartar fuskar su da kuma kirazan su fakultu ya jibril sai na tambayi malaika jibril ce ya jibril man haula'i waɗannan kuma su wane ne kala sai yace haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nasi waɗannan ke ci sune suke cin naman mutane a duniya wa yaqauna fi a'radihim suke aukawa suke kutsawa cikin mutuncin mutane wa yaqauna fi a'radihim suke kutsawa cikin mutuncin mutane rawahu abu dawud kaga wannan ya nuna haramun ne kutsawa cikin me cin naman mutane shi ne giba ɗin. da kuma kutsawa cikin mutuncinsu aibata su a cikin mutuncinsu. Wani wa an rabi radiyallahu ta'ala anhu rawahu abu dawud an anas wa qala na hatim adiyu dan hatim yake cewa al mar'al li'am giba yi da mutane kamar fage ne da mutanen da suke alli'am marasa kima marasa daraja mutanen da suke alli'am marasa wato kima a cikin mutane suke yawo suke kai kawo a ciki kamar wata gona ce ta alli'am mutanen banza kenan su ne alli'am ba su da aiki sai giba a ce wani kaza a ce wani kaza mutumin kirki baya haka shi ya shagala da kansa ya shagala da ainihin kokarin gyara halayensa da ɗabi'unsa saboda haka shi bai ma wato bayi da lokacin ma da zai kallo na wani dan nashi ma ya ishe shi gyara saboda haka mutanen da yake ba mutanen kirki ba su ke shiga cikin hakkokin mutane warawa abu dawuda an abi huraira abu dawuda ya rawaito daga abi huraira Allah ya kara masa yadda marfu'an yana jingina ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna min akbaril kaba'iri yana daga cikin manya manyan zanubai ka akbar Alkaba'ir manya manyan zanubai istitalata almar fi irdi akhihi fi irdi rajulin muslim mutum yayi kutse istitala ma'ana ya tsawaita suka cikin mutuncin dan uwansa muslim musulmi bi ghairi haqq ba tare da hakki ba wa kabairi yana kuma daga cikin kaba'ira as-sabbatani bis-sabba a gaya maka ɗaya kamai da biyu hadisin Hassan hadisi ne mai kyau ma'ana a gaya maka magana ta aibi guda ɗaya. kamar yadda ƙari akan abin da aka gaya maka wani hadisi na abi huraira Allah ya ƙara masa yadda yana gaya min ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa yana daga cikin akbar al daga cikin kaba'iran ma manya manya kaba'ira mun san su ne zunuban da Allah ta'ala ya gargaɗi akai suna iya jifa mutum gidan wuta su ake ta kaba'ira irin laifuffukan da alwalarka da sallaka ba ta kankare sai ka tuba kamar yadda malamai suke bayyana ba an ce kaba'ira laifi ne da shi ba a kanka ne sai an tuba domin akwai ayyukan da in tajtanibu kaba'ira ma hauna an wuce aka ce nukaffir ankum atiku wa nudkhilkum mudkhalan karima in kuka bar kaba'ira za a rage muku za a kankare kananan zanubai kenan zanubai iri biyu ne akwai kaba'ira akwai wanda suke kuma saza'ir su ne kanana abinda aka faɗa wannan aya in ka nisanci kaba'ira za a yafe maka ragowar kenan ka ga kaba'ira sharaɗinta ita sai an yi mai sai an tuba kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana akwai ayyuka da suke kanka da lifuffuka as-salawatul khams yace sallah guda biyar a zahar al-asr magharib aisha suna kankare zanubai as-salawatul khams sai yace wa ramadanu ila ramadan da yin azumin ramadan zuwa wani ramadan waɗannan sai ce mukaffiratun lima bainahunna suna kankare abin da ke tsakaninsu na kurakurai in kai sallah asuba kai kuskure zuwa azhar kai azhar sai a yafe ma azhar zuwa la'asar a yafe ma la'asar zuwa magariba a yafe ma magariba zuwa isha a yafe ma isha zuwa asuba a yafe ma kana kurakurai ana kankare in kai sallah wa ramadanu ila ramadan in kai azumin wata ramadana zuwa wani wata ramadana kai kurakurai za a kankare ma amma da sharadi wal juma'atu ila al juma'a da yin sallar juma'a zuwa wata juma'a sati sati kenan ana kankare zanubai amma wadane ake kankariya ya ce idza tunibatil kaba'ir wanda ake kankarewa kananan ne domin sai in an ne nisanci kaba'ira yace ke kenan akwai kaba'ira wanda ita ba'a ne babu wani aiki da zai kankare sai tuba saboda haka yana cikin akbaru alkaba'ir, kaba'ir mafiya girman laifuffuka kaba'ira istitalata almar fi irda akhihi aw rajul muslim mutun ya kutsa ya tsawaita suka a cikin mutuncin dan uwansa musulmi bi ghairi haq anan malamin suka ce anan ya ce fi irdi rajulin muslim suka a cikin me mutuncin mutum musulmi kenan ya nuna wanda ba musulmi ba ya halatta a saki baki a cikin mutuncinsa a'a bai nuna haka ba domin musulunci ai baya yarda da duk abin da yake na laifi ne na aibi ne a wani dalili za a shiga hakkin wanda ba musulmi ba in dai bai yi wani abin da ya tantance a kotsa cikin hakkinsa ba a faɗi a ainihin wato abin da yake na aibi game da shi ba mutum musulmi dama yana kare harshensa gabarin dukkan abin da zai faɗa wanda zai zamo aibi ne saboda haka faɗin sa fi irji rajulin muslim a cikin mutuncin mutum musulmi baya nufin shi kaɗai. a'a ko da wanda ba musulmi ba ana so ka tsare harshen ka inda babu maslaha cikin abin da zaka faɗi in dai ba za ka ambaci abin da yake na shari'a ta yadda ka ambata saboda dalilin da ya dace ka ambata ba ma'ana akwai mahallin da yake ya dace ka ambata in ka ambata a wannan mahallin babu laifi amma haka kawai ka tsiri magana akan mutum kana kutsawa cikin ainihin ambatansa ba tare da wani dalili ba to wannan an hana an hana an gane ko ma'ana shiga kutsawa cikin haƙƙin musulmi sannan aka ce sai irbi rajulin muslim a cikin mutuncin mutum musulmi rajul aka ce ko mata ko ya halatta su kenan haka ne a'a wannan ai da aka ce rajul muslim ba a nufin ai musulmi ba namiji ne kadai ba har da mata kenan mace ma ba za ta yi mai ba ya ayyuhal na amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhu wala nisa'un kaga min nisa'in kaga an ambaci maza an ambaci mata duk abin da aka hana maza an hana mata kenan fi irdi rajulin muslim yana nufin mutuncin mutum musulmi ko namiji ko mace sannan bai ware cewa wanda yake ba musulmi ba shi a saki baki cikin haƙƙinsa. a'a sai in bukata cewa eh ya cancanci ambata saboda wani dalili sannan kuma a nan sai ya ce fi irzi rajulin muslim bi ghairi haqq a mutuncin mutum musulmi ba tare da ne ba ba tare da hakki ba shin akwai abin da ya cancanta a kutsa a hakkin mutuncin mutum musulmi bi haqq abin da ya cancanta a kutsa akwai anan ya ce bi ghairi haq kamar yadda can ayar ma tace wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati sai ce me bighairi maktasabu ko faqad ihtamalu bighairi maktasabu kina akwai mahallin da in mutum yayi shi ma za a yi masa eh tabbas akwai akwai bighairi haq yana nufin akwai abin da yake bi haq idan yayi abin da ya tantance a taba mutuncinsa za a taba kamar yaya misali shine a misali mutumin da ita bashi ya ki biya kuma yana da halin biya me shiga mutuncinsa shine ambatansa a inda watakila yana da kima amma in an ambata kimarsa za ta zubi amma kuma ya ci bashi ya ki biya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi ya faɗa a cikin hadisi cewa kamar yadda ya zo a cikin hadisin abin nan wanda abu dawud ya rawaito da imamun nasa'i imam ya ibn hibban yace hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace layyul wajidi yuhillu irduhu wa uqubatuhu layyul wajid wanda ake bi bashi ya kibiya yayi taurin bashi wannan yana halatta mutuncinsa da yi masa ukuba kaga nan ya nuna ashe akwai lokacin da mutunci yake mai halatta na mutum me mutuncin abin da ake nufi iyakar cewa kai da kake bin sa bashi ka je ka kai shi wajen wanda kake ganin in ka faɗa watakila bashin ka zai fito ko ba haka ba kaga in ka je ka ce wani ya kibiya na bashi nayi nayi yau wata kaza yau shekara kaza Ka ga zai iya taba mutuncinsa ce alhali yana da hali dan me ya kibiya zai iya zama masa da kima to amma waye zuba wa kanshi kima shine shi ya halatta a ambace shi duk da cewa a wannan ma malamai suna cewa iya ambatan abin da yake na shari'a kai iya abin da ya cancanci ka ambata shine mai bashin da kake bansa sannan kuma ka ambaci wannan a wajen wanda kake je zai iya karba maka bashi amma yanzu idan ka zo dandali wajen teburin mai shayi kana cewa wani wallahi Allah ya tawaka wallahi bashi nake bansa to mai shayi ne zai je an soma bashin ko wanda suke shan shayi ko indomi kaga anan ka zubar kayi abin da shari'a ta hana domin ba muhallin bane an gane ko ka je wajen wanda kake ganin zai iya kiran shi ya ce kai wane ake na bin ka bashi haka ne ce eh to ka biya shi bashi kaga ka kai shakawa kai koke a inda ya dace kenan shi ma ba alal israf bane da aka ce layyul wajib yuhillu irduhu wa uqubatu taurin bashi yana halatta mutunci da ukuba har ma ana iya kai shi kotu karshen mutunci kenan kuma a kai shi ma fursuna to saboda haka me yasa aka taba mutuncinsa saboda shi ya buɗe hanya shi yasa aka ce bi gairi haq ba tare da hakki ba ce wa min al-kaba'iri yana cikin kaba'ira a sabbatani bi sabba mutum ya aibanta ka da aibi ɗaya. kamar yin masa da biyu an hana kamar yadda muka ambata a darasi da gabata in ma ba za ka iya haƙuri ba Allah ta'ala ta wa in aqabtum in fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi in aka yi muku ba za ku iya hakuri ba za ku rama ku rama daidai abinda aka yi muku wala in sabartum lahu khairun lissabiri na da kun yi haƙuri shi ifi daidai shi ya fi alkhairi amma in kana so karama to karama daidai abinda aka gaya maka kada ka yi abin ya wuce kima idan an ce ma kaza to ka mayar masa da daidai iya abin ya faɗa amma kana ƙarawa to yanzu kuma ka zama ka wuce gona da iri ka yi laifi kai ma yan uwana a fi irdi rajulin muslim suka ko kuma kutsawa cikin mutuncin mutum musulmi yana da kyau gaskiya irin waɗannan hadisi mu karanta da kyau saboda mu san daraja ƴan uwanmu da junanmu dan uwanka bai halatta ba ka ambace shi da aibi ka kutsa cikin mutuncinsa duk abin da zai taɓa mutuncinsa ya zubar da darajarsa da kimarsa haramun ne ka faɗe shi ko kuma ka kutsa kana aibanta shi da shi dan me saboda hadisai da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da imamu abu dawuda ya rawaito yana cewa inna min arbar riba yana daga cikin mafi girman riba istitala al-istitala fi irdil muslim bi ghairi haqq kutsawa cikin mutuncin mutum musulmi ba tare da hakki ba yana cikin arbar riba mun san riba aiko riba ita ce laifin da Allah ta'ala ya ce fa'zanu bi harbin min Allah ku ta ku yi tanadi Allah ya zai fito yaƙi da shi da ma'aiki akan masu cin riba kaga babu laifin da aka ce Allah zai ya naɗa yaƙi da masu yin irin mai riba to abin da ya fi girma fiye da riba shine kutsawa a cikin mutuncin mutum mutum inna arba riba kai akwai hadisin ma da aka rawaito ya shekul albani Allah ya masa rahama yana cewa hadisin ya inganta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa riba talatin sab'una baban riba tana da babi babi kofa kofa saba'in da uku yace aisaruha mafi ƙasa ƙasa a cikin waɗannan ƙofofi fil ismi akan laifi cikin laifi an yanki har umma kamar mutum ya sa'ad da mahaifiyarsa ne ne mafi ƙanƙanta a cikin laifin riba ƙofofinta saba'in da uku mafi kankancin laifinta shine kamar wannan da aka ambata sai yace wa inna arbar riba kuma ribar da tafi wato laifin da yafi girma na riba shine irdul ar muslim mutuncin mutum musulmi mutuncin mutum musulmi kenan a kiyaye kutsawa da shiga hakkin mutum musulmi a ce ai kaza ai kaza ai kaza dan a zubar da kimarsa yana daga cikin manya manyan laifuka shi yasa malaika wannan hadisi dan ya nuna mana haramcin haka da girman laifi na wannan ainihin wato ainihin ɗabi'a mara kyau wa kada rawa abu dawud da tirmidhi wa sahahu imamu abu dawud da imamu tirmidhi sun rawaito hadisi wa sahahu imamu tirmidhi yace ya inganta kaula aisha radiyallahu anha game da faɗin nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda an safiya da ta faɗi magana game da nana safiya ta ce innaha ko annaha kasira ai ita gajera ce wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan zance kala sai ce lakat kulti kalima hakika fa kin faɗi wata kalmar da law muzijat bima'il bahri la da za a jefa ta a cikin teku da tekun ya lalace da ya lalata ruwan tekun baki daya kaga wannan yana cikin abin da aibanta mutum cewa wane kaza ne an hana eh ai abin da ka faɗa hakan ne zikiruka akaka bi ma fi yana da ɗabi'ar gajeren ne dogon ne kaza ne amma kar ka faɗa dan me yin hakan aibi ne kar ka faɗa haka tun da zai aibanta dan uwanka baya saboda haka sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ke ta wannan kalmar da aka faɗa cewa wani gajere ne in an jefa ta a cikin ruwan teku zai lalata wannan ruwa وقال Huzaifa رضي الله عنه هذيفة ابن اليمان الله يمس رحمه yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na jima aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa la yadkhulu aljannata qattat ba zai shiga aljanna ba wanda yake annamimanci annamimanci shine daukan magana daga wajen wani akai wa wani ala wajin a ashar wal ifsad a fuskar ainihin haifar da fasadi da sharri tsakanin mutane rawa ahmad wa tirmidhi imam ahmad da imam tirmidhi suka rawaito wannan hadisi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu marfu'an abi hurairah ya rawaito hadisi yana rafa'a shi zuwa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna sharran nasi inda Allah yawm al-qiyama mafiya sharrin mutane a wajen Allah ranar tashin alkiyama dhul wajhaini wanda yake mu'amala da mutane da fuska biyu allazi ya'ti ha'ula'i bi wajh yazo wajen waɗannan da wata fuska wa ha'ula'i bi wajh yazo wajen waɗancan da wata fuska ma'ana yana mu'amala da jinsin mutane biyu mabambanta juna in yazo wajen waɗannan sai ya ce ai shi masoyin su ne wa'ancan kuma ba masoyin shi bane in ya dawo wajen wa'annan sai ya ce ai masoyin shi ne waɗancan kuma ba masoyin shi bane ma'ana yana canja ɗabi'a tsakanin mutane yana ainihin yin abin da yake kama da munafurci domin ya nuna yana tare da kowa wannan kuma ba wai dan ya nuna tare da kowa shine aibi ba a'a in zai ɗauki aibin wa'annan igaya wa'incan ya ɗauki aibin waɗancan igaya wa'incan kaga ya zan zulo da aini mai kokarin annamimanci domin annamimanci ne ɗaukan magana ta wa'annan kai wancan ta waɗancan kai wancan domin a samu me a samu barna da kuma lalacewar ainihin alaka tsakaninsu rawahu رواه أحمد والبخاري wa وهذا me yasa dul wajhaini ya zamo ainihin mafiya sharri wa hadha li annahu nifaq saboda ai munafirci ne me munafirci shine ka dauki aibin wannan kalma kana tare da wannan ka dauki aibin wannan kalma kana tare da wannan kana ya eh, ma'ana yada abin nan tsakanin irin waɗannan mutane ala waji alifsad da nufin cewa a samu husuma da batanci tsakanin waɗannan mutane malai cewa domin wannan munafirci ne wa khida da yaudara wa kadib da ƙarya wa tahayyul ala tilahi ala asrarin ta'ifatayn kuma dabara yake yana so ya san sirrin ɓangaren guda biyu domin yana so ya ji me za su game da waɗancan in ya ji kuma ya zo wajen waɗannan me za game da waɗancan shi ma ya ji kaga ya zamo akwai munafurci da yaudara a cikin wannan li'annahu ya ci kulla ta'ifa bima yurziha duk wanda ije wajen sai ya faɗa abin da zai faranta musu sannan ya aibanta waɗancan in ya je wajen waɗancan ya faɗa abin da zai faranta musu kuma ya aibata ɗaya sashen shi yasa ya zamo ainihin mafi sharri a cikin mutane wa yuzhiru annahu ma'aha yana nuna ai yana tare da waɗannan wa hiya mudahana muharrama irin wannan karati wanda yake haramun wa zakara al ulama zakara zalika al ulama malamai suka ambaci wannan wa nabi shi'asa qala abu shi'asa yace qila li ibn umar anti wa abdullah ibn umar inna nadkhulu ala amirina mu a zamanin abdullahi na umar kenan wani yake ta ya abdullah muna shiga wajen shugabanninmu fa kulul kaula sai mu gaya musu magana Fai za ka kharajna kulna gairahu. in mun fita waje sai mu canja kuma magana ma'ana in mun je gaban shugabanni za mu ce ko mutanen kirki ne kuna kokari kuna abin kirki kuna kaza kuna kaza in muka fita sai mu ce kai da Allah kyale waɗannan ba mutanen kirki bane ai ga aibinsu ai ba kaza kaza ne me za ka ce game da wannan Kala. sai abdullahi da umar yace kunna na na'uddu zalika ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min an-nifaq mu a zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama muna lissafa wannan cewa munafurci ne rawahu an-nasa'i wa ibn majah imam an-nasa'i da ibn majah suka rawaito wannan hadisi wa ibn umar radiyallahu anhu marfu'an abdullahi dan umar ya rawaito hadisi yana daga shi yana jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce masalul munafiqi misalin munafiki ka sha al'aira kamar ainihin akuya ce ko tinkiya al'aira wacce ta mauci ta rasa ainihin wato jama'arta na ganamai tsakanin <clears throat> garke guda biyu ta'iru ila hadhihi marra wa ila hadhihi marra ma'ana ta rasa garkenta sai ta zo ta yi kuka nan tana dubawa sai ta ga kamar bata gane to sai ta koma can ma tana lekawa to haka munafiki yake ya leka can ya leka can ya kasa tsayawa a waje ɗaya ya kasa tsayawa da kaifi ɗaya wannan munafurci ne kuma manzan Allah sallallahu alaihi yake kwatanta munafiki da ita wannan ainihin akuya take cikin dimuwa munafiki yana cikin dimuwa ya kasa tsayawa akan abin da yake daidai guda ɗaya saboda zuciyarsa ba mai kyau ba ce. amma da zuciyarsa mai kyau ce ai da ya dace da abin da yake mafi kyau ya tsaya a tafarki guda ɗaya wa idza laqul ladina amanu قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون saboda zuciyar ba ta da kyau in ya je can sai ya ce ai na tare da su in ya koma can ya ce da Allah ya aliyu da san gida dawa ai kawai muna musu yaudara ce muna izgili muna kaza kaza wannan munafurci ne kuma wannan mummunar ɗabi'a ce rawahu Ahmad wa Muslim Imam Ahmad da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi wanne sai wa Zada imamun nasa'i ya rawaito hadisin amma yayi ƙari mana akwai ziyada a cikin riwayarsa shine la tadri ayyuhuma tatba ita wannan akuya ta leƙa nan ta nan ta rasa ina za ta bi tana cikin dimuwa kenan wa an abdullahi bin amru radiyallahu ta'ala anhu marfu'an daga abdullahi dan amr dan as Allah ya kara masa yadda yana faɗa hadisi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah yace arba'un man kunna fihi abubuwa guda hudu halaye guda hudu dukkan wanda ya kasance ya ɗabi'anta da wannan halaye kana munafukan ya zama munafiki wa man kana fihi khasla wanda ya ɗabi'anta da wata ɗabi'a min hunna daga cikin waɗannan ɗabi'u guda hudu kana fihi khaslatun min an-nifaq hatta yad'aha to yana da ɗabi'a ta munafurci sai in ya barta sannan ya kubuta daga munafurci wannan kamar yadda muka ambata a can farko an-nifaq iri biyu ne akwai nifaq itikadi ne na waɗannan da basu dama ba su yi imani da Allah ba wannan munafurci ne itikad ba musulmi ne waɗannan akwai kuma nufaƙa amali munafurci sufofin da yake na munafukai amma wasu mutane musulmai sun yarda da Allah sun imani da Allah amma suna sufantuwa da irin waɗannan sufofi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin wannan hadisi malamai suna cewa wannan shi ake cewa a nifaq al-amali ainihin ɗabi'u da halaye na munafurci irin ɗabi'un munafukai. wanda ka tadda mutum ya ce ya imani amma yana ɗabi'antuwa da irin waɗannan ɗabi'u wanda ainihin manya-manyan zunubai ne ya kamata a ce mutum mai imani ya kubuta ya ainihin tsarkaka daga irin waɗannan ɗabi'u ne ma'aikin Allah yake cewa arba'un man kunna fihi halaye ɗabi'u guda hudu duk wanda ya ɗabi'antu da wannan ɗabi'a guda hudu yace kana munafikan ya zama munafiki wa man kana fihi khasla wanda kuma yake da ɗabi'a ɗaya daga cikin waɗannan guda hudun tare da shi min hunna kanat fihi khasla min an to ya siffanta da sifa ta munafurci hatta ya da'aha sai ya bar wannan kafin ya kubuta daga wannan sifa ta munafurci waɗanne ne sifofin idza tumina khana in aka bashi amana sai ya ci amana sifar wane ne wannan sifar munafukai ce wa idza haddatha kadhaba in ya faɗi magana sai ya faɗi ƙarya wa idza tumina wa idza ahada gadara idan Yayi yi alkawari sai ya yi munafirci sai ya gadara sai ya warware alkawari wa idan khasama fajara in ya yi husuma sai ya yi fajirci idan tumina khana in aka ba shi amana ya ci amana duk mun san wannan cin amana ko ba haka ba shine na farko da aka hadisin nan ya faɗa na biyu idan haddasa in ya faɗi magana sai ya faɗi ƙarya wa idan ahada gadara in ya alkawari sai ya yaudara in yi alkawari sai yaudara ya ce zan baka ko zan taimake ka ko zan yi maka ko muyi kaza amma a zuciyarsa baya nufin ya cika wannan alkawari din dama tun farko bai nufi ba ba wani uzuri ne ya sa ya abin nan ba a tun asali haka yake dama za ku yi alkawari da shi akan abu eh za mu yi amma a zuciyarsa bai yadda za a yin ba to kana juya baya sai da yi wani abin da ba idza ahada gadara irin yadda ah, kamar a ce misali yarda in an zo yaƙi kamar abin da ya faru da da da suka tsare sahabbai suka ce mun yi muku alkawari idan kuka sauka daga inda kuke za mu kyale ku ba za mu kashe ku ba suna a duk suka kashe to kaga wannan shine ghad wato yaudara da saba abin da mutum ya fada na alkawari da sifofi da yawa irin waɗannan sannan kuma idan khasama fajara in yi husuma sai wuce gona da yi sai ya fajirci wani abu ya haɗa shi da wani ba zai tsaya a gejin da yake ganin an masa zai rama ko bai ji daɗi ba sai ya wuce gona da iri shi ne dai wancan asabbata ne asabba asabba bi sabbata a faɗa masa ɗaya ya yi goma shi ne da kasama fajara irin yadda muka faɗa in an yi masa kankara ya yi na gunguman iti ko a'a a ƙa'idar shari'a in an masa nakara i nakara an masa na ice na ice haka shari'a ta ce amma mumini mutumin kirki baya fajirci a husuma ko aibanta shi aka yi tsakanin shi da wanda suke rigima ba zai tsallake shi ije iyaye da kakannin wannan ba kaga wannan fajirci ne a fajirci ne iya inda aka tsaya tsaya nan ba a so mai imani dan wata wani abu ya haɗa ka da mutum kuma ka kago ma wata ƙaryar da wani abin lala wannan ba alama ce ta ni'ima alamar munafikai su ne masu wuce gona da iri a ainihin husuma saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi waɗannan sufofi guda uku cewa sufofi ne na munafikai wanda ya haɗa su kana munafiqan khalisan ya zama munafiki cikakke wanda kuma yake da sifa ɗaya daga cikin huɗunnan nan to fihi khasra min nifaq yana da wata sifa ta munafikai yayi maza ya barranta daga wannan ya wanke kansa daga wannan sifa mummuna Allah ya tsare mu wato wani lokaci in muna karanta wannan kullum ina kallo sai in ce to mu ya halin mu yake kuwa waɗannan sifofi babu su a cikin mu ga su kuwa da yawa ma kuwa ya zama ma kamar ma sun ma shaharar da har ma ba su zama ma ban aibi ba to dan mutum ya faɗa yana ƙarya babban mutum sai ne bare kuma hajjarci a husuma ya zama wata ɗabi'a ta mutane ana wani abu kaɗai na haɗa ka da mutum shi kenan sai ya tafi 99.9 degree sai ka ce subhanallah me haka na yadda amma kuskure amma me aka yi maka don kawai mutum ya fito daga kwana bai yi hon ba shi kenan na yadda ya kuskure haka ne ya kamata ya tsaya yi hon sai bai fito ba kawai sai zagi sai a'udhu billah a'udhu ne haka wannan fajirci ne idan khasama fajara amma kuskure an yarda amma in zaka rama sai kai abin daidai ma'ana iyaka kace kai kuskure dan me zaka yi haka ba haka ake yi ba shikenan amma menene nan wuce gona wannan ɗabi'a ce mummuna kuma ta yadu a cikin mutane Allah ya tsare mu wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wa lahum aidan wa li Ahmad akwai riwaya da Imam al-Bukhari da Muslim da Ahmad suka rawaito wa ghairihi da ma wasu malamai wa idza wa'ada akhlafa in ya alkawari yana karya alkawari badalu idan sumina khana a madadin ambaci idan aka ba shi amana ya ci amana kenan da ƙarin wata ɗabi'a shine in aka yi alkawari yana karya alkawari yana cikin ɗabi'a ta me ta munafurci wanda ya siffanta da wannan ɗabi'a ya siffanta da sifar munafurci Allah ka tsare mu قال الترمذي وغيره إمام الترمذي لو سمع لنسكت معناه معنسة عند أهل العلم a جمع malamai نفاق العمل wannan النفاق من ana نفهم منافرتي wanda ya danganci ayyuka. ma'ana ayyuka irin wanda yake sufofi ne na munafukai su suke irin waɗannan aiki nifakul amal wa inna ma kana nifakul takzib ala ahdi rasulillah munafirci irin na ƙaryata wato eh, bin nan addini kamar yadda Allah ya ba mu labari a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ake irin wannan munafurci ko ake ko da ke daga baya ma ba a rasa munafuki a cikin mutane wanda dama bai imani ba da baki yake faɗa amma zuciyarsa bata imani ba shi nifaq al-i'tiqadi irin wanda aka samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani da muka karanta idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah suna ta mun yadda mun shaida kai manzan Allah ne Allah ya ce a'a wallahu yashhadu innal munafiqina Allah ya yi shaida ƙarya suke kaga wannan ba su yi imani ba to amma nifaqul amal sufofi ne irin wanda na munafukai zaka tadda mutane masu imani suna sufantuwa da irin waɗannan sifofi sai aka hane mu suna cikin ayyuka na kaba'ira wa qala ibn hazm ibn hazm Allah ya masa rahama yake cewa ittafaqu ala tahrimil ghiba malamai sun yi ittifaqi cewa yin yi da mutane giba haramun ne wannan nima da annamimanci fi ghairin nasihati ba a cikin nasiha ba alwajiba wacce take wajibi اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في alwajiba. النصيحة الواجبة أي اتفاقي cewa giba da namima haramun ne in ba a nasiha ta wajibi ba an gane ko kenan akwai inda ake yin ne ake ambatan mutum da inda dalili zai sa a yi ne ambace shi kamar da imamu annawawi Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin sharhin muslim da kuma riyad as-salihin cewa akwai inda ake yin ambatan mutum da abin da ba zai so a ambace shi da abin ba amma larura ta sa dalili ya sa ya zamo za a ambace shi shine wani malami ya haɗa su a cikin baiti ɗaya yake cewa alqadhu laysa bighibatin fi sittatin alqadhu aibanta mutum laysa bighibatin bai zamo giba ba yi da shi ba fi sittatin a cikin gurabe guda shida in ka faɗi aibin mutum a gurabe shida to baka yi gibarsa ba sai ya ambato su yace mutazallimin wanda yake bayyana an zalunce shi yake faɗa an mun kamar wancan hadisin na makaranta layyul wajib yuhillu irduhu wa uqubatu mutum ya ci bashin ka ya zalunce ka kaje kana faɗa yi min kaza wane aka zo aka tambaye kace mai saurin bashi ne kai bashi na da ita ai wallahi har yanzu da ragowa da kyar sai da na kai shi muka je wajen ainihin mai gidansa muka je wajen mahaifinsa muka je wajen hajiya muka je abin nan kai a ƙarshe dai sai muka je kotu amma har yanzu akwai shingi kaga sai aka ce a to wannan kaga ka aibanta shi amma ne mutazallim an zalunce ka kake ambatan abin da kake kokarin neman fidda kanka domin karshi ma ya fada wa mu'arrifin da kake bayanin wane ne shi an ce an zo neman aure ne aka ce ya wani ka ce to ni dai na san shi kaza ne to kaga in ka ambaci aibin sa ka ambata ne saboda nasiha ta wajiba saboda in ka boye dan uwanka kuma kai masa me ha'inci to ka bayyana dan uwanka dan kada ya fada ya ce wallahi wani ne izo ya kawo mana wani business ya ce za a kaza ce kai kai kiyaye kanka mun gwada ba mu ji daɗi ba wa muhazzirin shine gargaɗi ba laifi ba ne in ka faɗa mun yi ba mu ji daɗi ba wa mujahirin fiskan ko wanda yake bayyana fasikanci ka bayyana cewa ga halinsa wa mustaftin da wanda izo maka fatawa a wajen fatawa ka ce wane kaza ka ce mutum ne i kaza ko wane kaza wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari da kuma wanda yake kokarin a kuzar da munkari a gusar da munkari in yace ana munkari a waje kaza gidan wani ko waje kaza ya ambaci abin da yake na aibi amma dan neman gyara gurabe guda shida aka ambata a nan shine an-nasiha al-wajiba a wajen in ka ambaci mutum da giba ka yi da shi ma'ana ka faɗi abin da ba zai so ka faɗa ba to ba ka yi laifi ba saboda me nasiha ce wajiba a qala ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi yace kasama rasulullah sallallahu alaihi wasallama ga misali zai kawo na ambatan abin da mutum yayi ka faɗa ba kana nufin ainihin wato so kake a gyara dalili yasa ka faɗa shine hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qasama ya yi rabo wata rana fa qala rajul min al-ansar sai wani mutum cikin mutanen Madina ya ce wallahi ma arada Muhammadun bi hada wajh Allah da rantsuwa wai annabi sallallahu alaihi wasallam bai nufi Allah da wannan kaso ba ta ya za a yi haka fa ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallama hasbunallahu wa ni'mal wakeel kaga wannan magana ta kafirci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a faɗi wannan magana sai haka yi a ce bai yi adalci wato wa zai adalci in bai ba haka yace yace wa man ya'dil illa ma'adil in lam ya'dil illa wa rasul in Allah da ma'aiki ba sai adalci ba kuma zai adalci annabi sallallahu alaihi wasallama kaga malamai suka ce wannan mutumin ba mai imani ba munafiki ne shi yasa ya faɗi wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa ya wuce haka Abdullahi ta fa'ata su Rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa akhbartuhu sai na zo ma'aikin Allah na bashi labari fa ta'ammara fa tama'ara wajhu sai ta yi ja ya nuna damuwa wa kala yake rahmatullahi ala Musa Allah ya ji kan annabi Musa laqad uziya bi aktar min hadha fa sabara an yi cutar da shi fiye da wannan amma ya haƙuri wa fi al-bukhari a riwayar imam al-bukhari fa ataitu wa huwa fi mala'in fasarartuhu abdullahi ce na zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin jama'a ne sai na tunkuya na yi masa sirri nace ga abin da wani ya faɗa wa fi muslim a riwayar muslim qala sai manzon Allah yace kultu la jarama la shi abdullahi ya faɗa da ya ga yadda manzan Allah ya nuna damuwa sai ya ce kultu na jarama la jarama la arfa'u ilayhi hadithan ba'da wallahi daga yau bazan kuma daukan magana in gaya manzo Allah irin wanda za ta cikin damuwa ba saboda ya ga bai ji dadin maganar ba tarjama alaihi al-bukhari imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi yayi masa babi yace bab man akhbara sahibahu bima yuqalu fihi mutumin da yaje ya gaya wa dan uwansa ko abokinsa abinda wani ya faɗa game da shi kaga anan dalili yasa ya ambata ko ba haka ba amma tun da ga abin yadda kuma ya zama sai yace bazan kuma faɗa ba me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zamu gani wa muslim hada al-ma'na aidan imam muslim ma ya rawaito wannan ma'ana na hadisin wa indahuma wa inda ghairihima bukhari da muslim da wasu malamai sun rawaito a cikin wannan hadisi fi awwalihi anna nabi sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yuballighni ahdun an ahdin min ashabi shay'an kada wani ya kuma ɗauko magana daga wani izo gaya min shay'an wata magana fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimu sadri ina so in rabu da su zuciyata ainihin a wanke game da mutane ba ruwana kada wanda ya ko mukamin magana duk abin da wani zai faɗa zai faɗa kada a ɗauko a ba na so saboda ne saboda zuciyata ya zamo ba ni ban riƙe wani ba a cikinta in an gaya maka wane biyayen da ka gani sai ka yi ne ka tuna magana to amma ba faɗa ba fa kenan, saboda haka kada a ɗauki magana wani a gaya wa wani saboda abin da zai iya faruwa ba ƙarya ba fa gaskiya gaskiya aka faɗa amma kar ka faɗa ma'ana abin da ka faɗa ya faɗa ɗin gaske ne ya faɗa ba ƙarya kai ba amma faɗar da za ka yi zai haifar da me da al'amura masu cutarwa da yawa saboda haka kar ka faɗa shi ya fi قال عبد الله فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديث وللترمذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود الإمام الترمذي يروي أن حديثي يتي ابن عبد الله بن مسعود دعني عنك قالين ده wannan magana faqad udiya Musa bi akthar min hadha fa sabara annahu Musa an cutar da shi fiye da wannan amma ya hakuri wa Muhammad ibn Yahya al-Kahhal li Yahya al-Kahhal wa Imam Ahmad shine Abu Abdullah al an ta kula ar ma yace ya imamu ahmad yi da mutum shine ka faɗi abin da mutum yake halinsa kala na'am ya ce eh kala sai mutumin ce wa in kala ma laysa fihi fa hadha buhud sai yace ma'ana imamu ahmad ya ce wa mutumin idan kuma ya faɗa abin da ba ɗabi'ar mutumin ba ce to ya masa kage kenan yace fa hadha ya yayi masa kage wa hadha kala qala imamu ahmad wannan abin da imamu ahmad ya fada huwa al-ma'ruf inda salaf shine abin da ya shahara a wajen magabata wa bihi ja al hadithu kuma shine hadisi yazo rawahu ahmad wa muslim wa abu daud min hadisi abi huraira wanda imamu ahmad da imamu muslim da abu daud suka rawaito daga riwayar ainihin abu huraira Allah ya kara masa yadda cewa giba shine ka ambaci abin mutum yake wato baya so amma in ka ambaci abin da bai yi ba to kayi buhut kenan kayi masa kage wa zakar abubakar fi zadil musafir ma naqala an al imam abubakar a littafin zadin musafir ya rawaito abinda al-asram ya rawaito wasu su'ila an rajul yu'rab bi laqabihi an tambayi imam ahmad game da mutumin da aka saba yana da lakabi, idan lam yu'raf illa bihi idan aka ce ana neman shi amma ba a ganewa sai an ambaci lakabin, qala ahmad sai imam ahmad yake cewa al-amash innama ya'rifu an-nas hakaza kamar ka ce mutum ne mai hararigar ke misali ko mai kowa ne mai ɗingishi misali kamar yadda ake ta wani gurgu kaga ai aibi ne to amma in ba a faɗa ba za a san shi ba imana ya zama kamar lakabi kamar ka ce amash ah, ma'ana me kaza ka ambaci wani aibi amma ya zama lakabi inna ma yarfu nasu hakaza mutane haka suka gane shi fasahlun fi hada fi misli hada idza kana kashaw yace babu komai in dai ana ambatan sa dama ya zama ya shahara da lakabi ne ba aibi bane in ji imamu ahmad wa ibn mas'ud radiyallahu anhu marfu'an ibn mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace laital mu'min bi ta'ani wala la'an wala fahishin wala bazi mummuni cikakken mummuni baya suka cikin mutane ma'ana cikin mutuncin mutane baya aibata mutane shine at-ta'anu suka da aibata mutane wala la'an baya yawan la'anta Allah waje Allah ya tsini baya yawan la'anta wala fahish baya aikata alfasha wala bazi baya sakin baki cikin batsa mai imani baya sakin baki cikin ambatan batsa wannan alama ce ta tawayar imani shine suka a cikin mutane wani kaza ne wani kaza ne fa'an ko kuma la'anta yawan la'anta tsinuwa Allah waje. Allah ya tsini a'a mai imani baya haka wala fa'i baya aikata alfasha wala bazi baya sakin baki wajen ambatan abin da yake na ainihin batsa rawa Ahmad wa Tirmidhi wa kala hasanun gharib imamu Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan kuma garibi wa isnaduhu jayyid ma amma isnadin sa mai kyau ne وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عبد الله بن مسعود رويت حديثي yana jingina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma'aikin Allah yace sibabul mu'min fusuq zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufr fada da shi kuma kafirci ne amma abin da ake yanzu kafirci shine aiki irin na kafirai abin da yake mummuni baya yaki da dan uwansa baya fada dan uwansa sai kafiri ne yake yakar mummuni amma mai imani na gaskiya baya fada da dan uwansa baya domin aiki ne irin na na kafirai muttafaqun alayh an ibn sa'ud radiyallahu anhu daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna sidqa yahdi ila albir lallai gaskiya tana wa zuwa ga aiki na kwarai wa inna albirra yahdi ila aljanna aiki na kwarai yana kai mutum gidan aljanna wa inna rajula lallai mutum la duku. zai yi ta yin gaskiya yana faɗar gaskiya hatta ba inda Allah siddiqa yawan gaskiya shi zai har a rubuta shi cewa shi mai gaskiya ne a wajen Allah wa innal kadhiba ita ƙarya yahdi ila al-fujur tana kaiwa zuwa ga fajirci wa innal fujura fajirci yahdi ila nar yana kaiwa zuwa ga wuta wa innal rajula la yakdhibu mutum zai zamo mai yawan aikata ƙarya mai yawan faɗar ƙarya hatta yuktaba kazzaban har a rubuta shi a littafi a wajen Allah cewa shi makareci ne rawahu al-bukhari mawqufan imam bukhari ya rawaito wannan hadisi amma ya tsaye da shi akan maganar abdullahi dan mas'ud wa rawahu muslim marfu'an imam muslim ya rawaito wannan hadisi yana jingina ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya sanya mu zanto masu gaskiya Allah ya gyara mana ɗabi'u ya ba mu ikon gyara halayenmu Allah ta'ala ya cire dukkan wata munan ɗabi'a daga gare mu ya musanya mana da halaye kyawawa Allah ta'ala ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a ƙasar mu Allah ya kare mu duk inda muke Allah ya yalwata mana cikin arzikin mu Allah ta'ala ya mana albarka a cikin sa wa subhanakallahumma rabbana